عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا هدوك وتا من البركة وتا رمضان هجرة منظم الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لقى مكة زوى مدينة dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas wanda ya zo sha ga watan tara dubu biyu da bakwai muna nan a cikin sura ta ashirin da uku suratul mu'minun za mu tashi aya ta hamsin da bakwai na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين هم من خشية ربهم يفسقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤمنون يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون الله سبحانه وتعالى yake ba mu labarin muminai na kwarai waɗanda suka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala suka kuma biyar da abubuwan da imanin yake bukata na ayyuka na kwarai. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Innan lazina hum hakika waɗanda min khashiyati rabbihim waɗanda suka zamo mushfiquna masu nuna fargaba masu nuna tsoro min khashiyati rabbihim saboda ganin kwarjini da girman Allah subhanahu wata'ala abinda alkhashiyatu yake nufi a harshen larabci khawfun yashubuhu ta'zimun kana jin tsoron abu amma tare da ganin girmansa ba tsoron da zai sa ka guje shi ba tsoron da zai sa ka kusance shi tsoro tare da girmamawa da kwarjini wa aktaru ma zalika an ilmin bima yukhsha mafi yawa kuma abin da ake jin tsoron nasa an san shi shi yasa Allah ta'ala ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi al ulama'u malamai su ne kadai masu jin tsoron Allah ta'ala a cikin bayansa yace fala takhsha fala takhshawhum wakhshawni kada ku ji tsoronsu ku ji tsorona ni kadai allazina yuballiguna risalati llahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah wanda suke isar da sakon Allah ba sa jin tsoron kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala wa la yakhshawna ahadan illa Allah man khashiya ar-rahman bil ghaibi wa jaa bi qalbin munib wanda ya ji tsoron Allah ta'ala a fake kuma ya zo da zuciya mai komawa ga Allah to wannan shine ma'anan khashiya yakhshawna an-nasa khashiyatillahi aw ashadd khashwa khashiya wannan shine abinda ake nufi khashiya khawfun yashubuhu ta'zimun tsoro amma hada da girmamawa da ganin kwarjini shi kuma al-ishfaq asalin al-ishfaq daga ashfaqa ne yushfiqu ishfaq al-ishfaqu inayatun kulawa idan an ce ashfaqa minhu to ya ji tsoronsa kenan ashfaqa lahu kuma ko ashfaqa fihi ya kula da shi kenan da kyau kamar yadda Allah ta'ala ya ce inna kunna fi ahlina fi ahlina mushfiqin nan an sa masa fi wa hum min saati mushfiquna min saati mushfiquna shine Allah ta'ala ya to waɗannan su ne masu razana masu tsorata dangane ga ganin girman Allah subhanahu wa ta'ala wallazina hum da kuma waɗanda su ne bi ayati rabbihim dangane ga ayoyin Allah ta'ala mahajjinsu al-ayatul kauniyya wal ayatul shar'iyya ayoyin Allah ta'ala da ake karantawa da kuma ayoyin Allah ta'ala da ake gani yu'minuna sun yi imani da duka ayoyin Allah ta'ala imani da ayoyin Allah a shar'iyya ya kunshi abubuwa guda uku na farko al'imanu biha mutum ya imani da ayoyin na Allah ta'ala sannan tadbiquha yin aiki da ita wannan ayoyin na Allah subhanahu wa ta'ala idan mutum ya imani da littafin da Allah ya saukar kuma ya yi aiki da littafin da Allah ya saukar sannan tasdiquha gaskata labaran da suka zo a cikinta dukkan ayoyin Allah a shar'iyya imani da ita ya haɗa abu biyu muhimmai tasdiquha wa tadbiquha yin aiki da ita da kuma gaskata ta abin duk da yake a cikin ayoyin Allah na labari mutum ya yarda gaskiya ne abin da yake cikin ayoyin Allah na hukunci mutum ya yarda wannan adalci ne su kuma al'ayatul kauniya imani da su ya wato tabbatar da abubuwa uku na ɗaya kada mutum ya dangana halittar yin halitta zuwa ga wani Allah ya ce wani Allah ne ya halitta na biyu kada ya kudire cewa da wani Allah da Allah sun yi tarayya wajen samar da halitta na uku kada ya kudire cewa wani Allah ya taimaka wa Allah wajen samar da halitta waɗannan ukun duka sai mutum ya kore su sannan ya yi imani da ayatullah alkauniya ayatullah a shar'iyya kuma Tasdikuha, gaggata ta wata dabiquha da kuma aiki da ita shine Allah ta'ala ce wallazina hum da kuma waɗanda su ne bi rabbihim la yushrikuna ba sa yin shirka bi rabbihim ga Allah subhanahu wa ta'ala mahaliccin su ashirkul akbar da ashirkul asgar shirka iri biyu ce akwai ashirkul jaliyu shirka ta fili karara akwai kuma ashirkul khafi shirka boyayya ita ashirkul akbar wato babbar shirka wacce take dawwamar da mutum a cikin wuta malamai sun kasa ta gida hudu akwai shirku fil irada yin shirka a cikin manufa mutum ya zama ya karkade zuciyarsa baya aiki dan Allah baya ganin girman Allah baya tsoron Allah baya fatan gamuwa da Allah wannan shine shirku fil irada wa niyya wal qasd shine Allah ta'ala ce man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika allazina laysa lahum fil akhirati illan an basu ba su da komai a lahira sai wuta saboda shirkul qasd wal irada wan niyya sannan shirka ta biyu shirku fil mahabba yi wa Allah ta'ala shirka a cikin soyayya wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم سي الله يتي وما هم بخارجين من النار wanda suka haɗa wani Allah da Allah a cikin so suna son Allah daidai da yadda suke son wani Allah ko suna son Allah fiye da yadda suke wato suke son wani Allah fiye da yadda suke son Allah to waɗannan sun yi shirka a cikin mahabba domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce salatu man kunna fihi wajada halawatal iman an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibba mara la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an yauda fil kufr ba'da an anqadhahu Allah minhu kama yukrahu an yulqa fil nar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace abubuwa guda uku duk wanda ya kasance a cikin su to ya samu zakin imani ya zamo yana son Allah yana son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sanda yake wa Allah so ne na bauta Sanda da yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so ne na girmamawa da biyayya sannan ya zama yana son dan uwansa musulmi ba dan komai ba sai dan Allah sannan ya dinga jin tsoron kai ya koma kafirci bayan Allah ya fitar da shi ko ya kare shi to wannan shine ashirku fil mahabba sannan shirka ta uku shirkun fi shirka a cikin biyayya duk wanda za ka yi masa biyayya wajen sabawa Allah to kai shirka a cikin binsa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq innama ta'atu fil ma'ruf biyayya ana yin ta ne in an ce a bi Allah subhanahu wataala yace ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا illahu subhanahu amma يشركون to wannan shine shirka a cikin biyayya duk wanda zai sa ka ka wa Allah ka bi shi to ka mai da shi kamar abin bauta sannan shirka ta uku shine shirku da'awa kiran wani Allah in ka shiga bala'i in ka shiga musiba in za ka yi roko in za ka yi addu'a ka kira wani Allah wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idza hushira an-nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatihim kafirin Allah ta'ala yake wa ya kubata fiye da wanda yake kiran wani Allah wanda ba zai amsa masa ba har zuwa ranar alkiyama su kuma dangane ga kiran da ake musu masu rafkana ne ba sa jin kiran lahu da'watul haq to da haka wannan shine wato wannan sai a shirkul asgar shine riya yin aiki ba dan Allah ba yin aikin da Allah ya sa ka ba kuma dan Allah ba wannan shine riya Allah ta'ala ya tsare mu to wani yazo zai shiga addinin musulunci mace ce to men lafiya lau ya sunan ki menene Messi Messi kina so za ki shiga addinin musulunci ke kika sa kanki zaki shiga addinin musulunci ko ne ya firgita ki ya razana ki yace sai kin shiga dole zaki shiga musulunci tsakaninki da Allah to zan faɗi wata kalma sai ki faɗa a bayana ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abinda kika ce a wannan kama kin ce kin shaida ba wanda ya cancanci a bauta masa da gaskiya sai Allah kin yadda da hakan eh. zaki bauta wa Allah shi kadai eh. kin yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ne eh. kin yadda da wannan da wannan sunan naki ba musamman anansa ba kina so a canza miki wani suna mai kyau cikin sunayen musulmi wani suna kike so maryam to maryam suna ne babba kuma mai daraja a cikin alkur'ani ma akwai suratu maryam kuma Allah ya kama sunan sau talatin da hudu a cikin alkur'ani da haka daga yau daga yau za a dinga kiranki da suna maryam akwai yan kwamiti da muka tsara waɗanda za su saurare ki za su yi miki bayanin yadda ake ka'idodin da za ki bi domin ki tabbata a cikin addinin musulunci kuma za su baki ilimi za su baki littafi kuma za su saurari matsalolinki Allah ya miki albarka ya tabbatar da ke a cikin addini sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wallazina yu'tuna ma atau waɗanda suke bayar da abin da suke bayarwa wa qulubuhum wajilatun alhalin zuciyarsu tana firgice tana cikin tsoro annahum cewa su ila rabbihim raji'una masu komawa ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mahaliccinsu suna bayar da abin da suke bayarwa tare da haka zuciyarsu tana jin tsoron an karba ko ba a karba ba wato mutane sun kasu gida biyu akwai masu munana aiki kuma suna sa rai akwai kuma masu kyautata aiki suna jin tsoro to Allah ya fi son ka dinga kyautata aiki kuma kana jin tsoron Allah ya amsa ko bai amsa ba amma mutum yana munana aiki kuma yana sa rai wai zai shiga aljanna tare da yana munana aiki to wannan mummunan abu ne ƙara ka dinga kyautata aiki kuma kana jin tsoron an karɓa ko ba a karɓa ba to kullum sai ya zama kana ƙara aiki mai kyau har ya zama ranar da zaka mutu ita ce ranar da kai aiki mai kyau mafi kyau shine Allah ta'ala ya ce su ne waɗanda yu'tuna suke bayar da ma'atau abinda suke bayarwa wa qulubuhum wanda shi ake kira wawul hal wa qulubuhum wajilatun قلوب أنا مبتدا وهو مضاف أو مضاف إليه مبني على الضم في محل جر والميم علامة الجر وجلة خبر مبتدا والجملة في محل نصب حال ma'ana halin kasancewar zuciyarsu tana cikin firgici annahum ila rabbihim raji'una cewa su masu komawa ne zuwa ga Allah ko li an ce akwai lamun a gurin ai li annahum ila rabbihim raji'una saboda cewa su zuwa ga Allah ta'ala suke komawa to irin waɗannan din ulaika yusari'una fil khairati waɗannan su ne suke gaggawa zuwa ga ayyukan alkhairi da Allah ce sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين تو irin waɗannan ne yusari'una fil khairat sari'u ila maghfiratin min da su suke gaggawa wato cikin aikin alkhairi wahum laha sabiquna su kuma sabiquna marigaya ne laha zuwa ga aikin alherin nan ko sabiquna masu tserewa ne laha zuwa ga aljanna ko sabiquna masu tserewa ne ko kuma a'a sun wahum laha sabiquna su tintil azal Allah ya kaddara masu aikin alheri ne tun a cikin mahaifiyarsu Allah ya rubuta musu cewa shaqiyun am sa'idun to an rubuta musu sa'ada shi yasa kawai su sun riga ma tun farko Allah ya rubuta musu cewa su yan aljanna ne dan haka suke aikin alheri na'am Allah ta'ala ce la nukallifu nafsan ba ma karlafa wa rai illa wus'aha sai abinda da za ta iya sai gwargwadon abin da za ta iya Allah baya kallafa wa rai sai abin da za ta iya ma'ana Allah ta'ala bai kallafa mana abin da ya wuce mu ba bai kallafa mana abin da ya wuce abin da za mu iya ba da haka malaman attashariul tashriul islami suke cewa shari'ar musulunci ta ta bambanta da sauran shari'u da abubuwa guda uku na farko at-tadarruj fi tahkim saukar da ita da aka yi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan ana yi ana hutawa ana yi ana hutawa da haka qur'ani ya sauka a tsawon shekara ashirin uku. na biyu a taqlilu fi tahkim hukunce hukuncen kaɗan ne ba su da yawa sannan na uku adamul haraj babu kunci wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj Yuridullahu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra yuridu Allahu kaffifa yukhaffifa wa khuliqal insanu da'ifa shari'a mai sauki ce dinullahi yusru addinin Allah mai sauki ne to wannan shine ka'ida a cikin addinin musulunci cewa Allah ta'ala ya sauƙaƙa wa mutane wajen saukar da shari'a la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha a wata ayar wa la nukallifu nafsan ba ma kallafa wa rai illa wus'aha an-nafsu kala uku ce malamai suka ce akwai annafsul lawama da Allah ya ce fala uqsimu bin nafsil lawama rai mai yawan zargin kanta ko dai ta zargi kanta akan aikin alheri da bata yi ba ko kuma ta zargi kanta akan aikin sabo da ta yi sannan akwai annafsul ammara bisu'i wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa ammaratun bisu'i akwai kuma ran da take umartan mai ita ya asabawa Allah sannan na uku akwai annafsul mutma'inna ya ayyatu annafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ibnu al-qayyim yace kowa zuciya ɗaya gare shi amma sufofin nata ne yake kasuwa zuwa uku wani zuciyarsa a wani lokacin mutma'inna ce a wani lokacin lawama ce a wani lokacin kuma ammara ce bisuyi haka rayukan haka zuciyar mutum take to Allah yake ba ma kallafa wa nafsan illa wus'aha al shine abin da ba zai gagare ka ba at-taklif shine a dora wa mutum nauyin aiki shi yasa mai akhdar yake cewa wajibu alal mukallaf kenan an samu mukallaf sai an samu kuma mukallif al-mukallif shine Allah ta'ala al-mukallaf kuma bawan da aka dora masa shari'a wane ne mukallaf al-baligul aqil duk wanda ya balaga yana da hankali to shi ake kira wato mukallaf wanda shari'a ta hau kansa kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an dauke alƙalami akan mutum uku anan na'im hatta yastayqiz akan mai bacci har sai ya farka wa anil majnun hatta fika haka nan akan kuma mahaukaci har sai ya warke wa anis sabi hatta yahtalim da kuma karamin yaro har sai ya balaga to shine yace la yukallifu nafsan illa wus'aha wa ladaina kitabun Allah yace kuma a gare mu akwai wani littafi yantiqu bil haqqi wanda yake furci da gaskiya wannan littafi da yake furci da gaskiya shine wato lahul mahfuz duk abin da ke cikin sa gaskiya ne ko kuma malamai suka ce littafin da ake rubuta ayyukan bayi da Allah ta'ala ya ce waladaina kitabun yantiqu bil yana nufin littafinka da aka rubuta komai a cikinsa gaskiya ne domin idan mutum ya zo karanta shi Allah ce ikira kitabaka ka bi nafsika yawma alayka hasiba a wani gurin kuma yace ma hadha kitab la yughadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada can kuma yace haza kitabuna yantiqu bil haqq inna kunna nastansihu ma kuntum ta'malun wannan shine littafin mu yana furci bil haqq da gaskiya wa hum la yuzlamuna Allah yake su ba a zalunta su ka zo zaka shiga addinin musulunci me sunanka yakubu kai kake so ka shiga addinin musulunci akan kanka ka gamsu da shi ko kuwa wani ne ya maka barazana ya tilasta ma kai kake so ka shiga saboda Allah to masha Allah to zan faɗi wata kalma sai ka maimaita ta a bayana sai kuma fassara maka abin da ta kunsa ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abinda ka ce ka ce ka yarda ka aminta ba wanda ya cancanci a yi masa bauta sai Allah shi kadai ka yarda da wannan din da ka faɗa sannan ka ce ka yarda ka aminta ka shaida annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ne ka yarda da wannan to yardarka da waɗannan kalmomi guda biyu sun sa duk da mu da muke zaune da kai a nan duk mun zama ɗaya yanzu kai musulmi ne ɗan uwanmu kuma akwai bishara da annabi sallallahu alaihi wasallama yace ai ma wanda ya musulunta al ya jubbu ma qablahu addinin musulunci in ka shige shi bil haq za a yafe maka duk abin da ya gabata don haka sunanka ba sai an canza ma ba yaqub sai dai kana son canja amma yaqub suna ne daga cikin annabawan Allah annabi yaqub shine dan annabi ishaqa annabi ishaqa dan annabi ibrahim zaka zaka iya barin sunanka na yaqub ba sai ka canza ba ko kana son canji yawwa sunanka na yaqub sunan annabi ne na Allah shine baban annabi yusuf dan annabi ishaqa jikan annabi ibrahim kaga sunanka mai kyau ne kenan to yanzu yan kwamiti za su yi maka bayanin abin da ya hau kan mutum a farko in ya shiga addinin musulunci saboda haka ka je ka same su Allah ya tabbatar da kai addini Allah subhanahu wa ta'ala ce bal qulubuhum بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون الله سبحانه وتعالى بل قلوبهم في غمرة wato zukatansu suna cikin rintsi na kafirci mun ce asalin gamratu yana nufin cikowa ta ruwa gimru kuma yana nufin mugun nufi gumru kuma yana nufin wawa sakarai oh. shine Allah ta'ala ce fi gabratin suna nan a cikin rintsi na kafirci da kuma wawantaka min haza daga wannan littafi ko daga wannan addini ko daga wannan alqur'ani oh. walakum a'malun kuma suna da wasu ayyuka min duni zalika koma bayan wannan kafircin oh. bayan kafircin kuma akwai kaba'ira da muggan zunubai koma bayan wato kamar da Allah ya ce wa yaghfiru ma duna zalika abin duk da ba sharka ba to duni shirki ne to suna bayan shirka kuma suna da wasu munanan ayyuka ko ma bayan haka hum laha amiluna su masu aiwatarwa ne laha a gare ta Allah ya riga ya rubuta musu zai sa su a wuta dan haka waɗannan ayyukan munana ko da ba su yi su a lokacin da ake magana ba sai sun yi su a gaba saboda ya riga ya hau kansu alƙalamin cewa su ba tseratattu ba ne wasu ko malaman suka ce a'a wannan ayar tana magana ne da mu'minai bal qulubuhum bari ma dai zukatan su fi gamratin tana cikin wato rintsin damuwa da tsoro min haza daga wannan aikin da suke za a karba ko ba za a karba ba wa a'a a'malun kuma suna da wasu ayyukan ma min duni zalika ba waɗancan da suka gabata ba sun yi wasu ayyukan kuma suna jin tsoron su ma za a karba ko ba za a karba ba hum laha amiluna su masu aiwatarwa ne laha a gare ta waɗannan ayyuka na alkhairi wato idan an fassara ayat muttasila ce da ayat da take binta to sai ya zamo ana magana muminai ne rintsin ana nufin rintsin tsoro da fargaba da faduwar gaba da muminai suke ciki cewa za a karba aikin ko ba za a karɓa ba wasu kuma suka ce a'a tana nufi akan kafirai yanzu an gama maganar muminan an shigo maganar kuma kafirai bal qulubuhum bari dai zukatansu su fi gamratin suna cikin rintsin kafirci min haza daga wannan wato kin imani da alqur'ani din walahum a'malun kuma suna da wasu ayyuka munana min duni zalika kuma bayan kafircin kuma da suke aikatawa hum laha amiluna su masu aiwatarwa ne laha ga wannan aiki nasu munana hatta idza akhazna mutrafihim bil azab Allah ya ce har zuwa lokacin da muka kama masu jin daɗi bil azabi da azaba daga cikinsu izahum yaj'aruna she ga su suna ihu suna kururuwa Allah ya danke su suna ihu suna kururuwa Allah yake la taj'arul yawma kada ku yi kururuwa ku ihu a yau innakum minna la tunsaruna lalle ku a gare mu ba wanda zai taimake ku ba wanda zai taimake ku yau ya sauƙaƙa muku zafin azaba ko ya rage muku ita tunda kun yi kafirci a duniya kuma lahira ta zo an kama ku wasu ka ce al-yawm din yana nufin ranar badar amma kauli rajihi yana nufin ranar alkiyama ne na'am Allah ta'ala ya ce kad kanat ayati tutula alaikum hakika ayoyina sun kasance ana karanta muku su fa fakuntum sai kuka kasance ala aqadikum a bisa dugaduganku tanki suna kuna komawa da baya da baya duk sanda aka matso da ku zuwa ga ayoyin Allah sai ku ja da baya da baya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal qur'ana shafi'un mushaffa'un wa mahilun musaddaqun man ja'alahu amamahu qadahu ila janna wa man ja'alahu wara'ahu saqahu ila nar yace wannan qur'ani din mai ceto ne kuma za a bashi ceto ranar alkiyama kuma lauya ne da zai kare ka a gaban Allah hujjatul laka aw alayka اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه ku karanta alkur'ani zai zo ranar alkiyama halin kasancewarsa mai ceto ga masu karanta shi to shine yake cewa hujjatul laka aw alayka sai ce man ja'alahu amama wanda ya sanya alkur'ani a gabansa qadahu ila aljannati sai qur'ani yayi masa jagoranci zuwa aljanna wa man ja'ala alqur'ana wara'ahu wanda ya sanya qur'ani a bayansa hu ila nari sai qur'ani ya tankada shi zuwa wutar jahannama ba ana nufin karate ga baka a baya ba a'a wajen aiki da shi to shi yasa Allah ta'ala yace waɗannan in ana karanta musu ayoyin Allah Allah ce fa kuntum kun kasance ala a aqabikum a bisa dugadigan ku tanki suna kuna komawa da baya kuna ja da baya da baya wato shine wannan mustakbirina bih Allah ta'ala ce kuna masu girman kai bihi da rashin bin alkur'ani ko mustakbiri na bihi kuna masu girman kai bihi da ɗakin Allah kuna takama da shi cewa ku ne ‘yan maka ko kuke kula da ɗakin Allah a ja'altum tiqayatal hajji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhiri wa jahada fi sabilillah la yastawuna inda Allah yanzu dan kun raya ɗakin Allah ba ku ba Allah ba sai ku fi waɗanda suka yi imani da Allah ba za ku fi su ba to suna takama da ɗakin Allah cewa su ‘yan harami ne ko mustakbirina suna masu girman kai samiran bihi suna masu hira da alkur'ani suna hiran sukan alkur'ani suna cewa kafa ku saurari wannan alkur'ani samiran kuna masu hira asalinsa summar ne sai aka kawo mufrad ana nufin jam'i kuna masu hira tahjuruna kuna kaurace ma alqur'ani ko kuma kuna kaurace wa ambatan Allah subhanahu wata'ala ko kuna kaurace wa littafin Allah kuna kaurace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuna kaurace wa ɗakin Allah ta wajen yin ibada ko kuma kuna yin batsa min alhujr kenan alhujr yana nufi mutum ya zauna yana batsa su zauna a gefen ɗakin Allah suna hira suna batsa suna girman kai shine Allah ta'ala ya siffanta Quraishawa da wannan mustakbirina kuna masu girman kai bihi addamiri hidin nan an ce yana komawa kan alqur'ani kuna masu girman kai bihi da rashin bin alqur'ani ko kuna masu girman kai bihi hidin yana koma kan ɗakin Allah kuna masu girman kai da takama da ɗakin Allah samiran kuna masu hira ta hajiruna kuna ƙauracewa wato alkur'ani ko tuhjaruna kuna wato ainihin yin batsa kuna faɗan maganganun da basu dace ba to duk wannan an yi fassara din da shi na'am afalam yadabbaru القول am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum alawwalin أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون الله سبحانه وتعالى أفلم يدبر القول shin ba za su yi la'akari da faɗan nan ba faɗan nan ita ce alƙur'ani domin alƙurin ya ce afala ya tadabbaru na alƙur'ana wani ya ce liyar dabbaru ayatihi wali ya tazakkar ulin alba da haka alƙawun a nan yana nufin maganar Allah ta'ala to Allah ya ce ba sa la'akari da alƙur'ani afala ya tadabbaru na alƙur'ana am ala qulubin aqfaluha afala ya tadabbaru na alƙur'ana ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ليدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب to Allah ta'ala ya ce shin ba sa lura da alkur'ani nan su kalle shi da kyau su kallon tsanaki su ga abin da ya kunsa na kissoshi duka daga Allah ne abin da ya kunsa na hukunce hukunce kuma wato labari ne da da da, da adalci labaransa duka gaskiya ne hukunce hukuncensa duka kuma adalci ne da haka malamai suka ce Allah ya saukar da Qur'ani saboda abubuwa guda shida na farko a yi imani cewa alkur'ani maganar Allah ne ɗaya daga cikin shidan nan duka kowanne sai ka yadda da shi sannan imaninka da alƙur'ani ya cika na ɗaya ka yadda tun daga suratul fatiha zuwa suratul nasi waɗannan surori guda ɗari da goma sha hudu maganar Allah ne me hujja Allah ta'ala ya ce وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وأن القرآن كلام الله تعالى كما يدزو أتكي الرسالة نبي ككرنت القرآن كرنت القرآن شيني توشي نبينا إيماني دشي يتلون كتاب الله سنة كرنت للتابق الله ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimu sakinatu wa umar rahmatu wa haffatkumul malaikatu wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu duk inda mutane suka taru suna karanta alqur'ani Allah yana ba su darajoji guda hudu daraja ta farko shine haffat alaihim malaikatu mala'iku za su kewaye suna sa musu gafara daraja ta biyu nazalat alaihimus sakinat nutsuwa za ta sauka a kansu daraja ta uku gashiyat humur rahmatu rahaman Allah za ta lullube su daraja ta hudu wa zakarahumullahu fi man indahu Allah da kansa zai ambace su a wajen manyan mala'ikun da suke tare da shi ba a samu waɗannan darajoji guda hudu sai a inda ake karanta alkur'ani Alƙur'ani ne kadai zaka karanta shi duk harafi guda Allah ya baka lada goma manzo Allah ya ce ku ta tilawa Allah zai ba ku lada goma akan kowane harafi guda ɗaya yace almahir bil qur'an ma'a safaratil kiramil barara والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران wanda ya ƙware shi ake kira mahiru ya kware wajen alkur'ani to yana tare da manyan mala'iku ranar alkiyama wanda kuma yake koyan karatun alkur'ani yanayi yana makalewa to Allah zai dinga bashi lada biyu ladan karatun kuma da ladan wahala da yake sha a wajen koyo din dan haka ne yace ko a cikin aljanna za a yi tilawa Allah zai ce ku yi tilawa karshen daraja, karshen ayoyin da ka haddace in mutum ya haddace aya 100 a bashi daraja gida mai hawa 100 in mutum ya haddace aya dubu a bashi gida mai hawa dubu in mutum ya haddace aya ɗaya a bashi gida mai hawa ɗaya mutum bai haddace aya ko ɗaya ba a bashi a nan ƙasa ai dai yana cikin aljanna ko daidai dai bai hau sama da yawa ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace wato ya wuce wani sahabi yana karanta alqur'ani abu musa al-ash'ari yace an baka dadin murya irin dadin murya ali dauda shi ce ya rasu lalla da na san kana saurare da na kayata maka shi kayatawa haka wannan ne abu na biyu abu na uku bayan karanta ne sanin fassararsa wannan alkur'ani din ya kamata a san me ya kunsa a gane ma'anarsa a yi tafsirinsa a gane saƙon da Allah ta'ala yake isarwa abu na hudu shi ne aiki da shi yin shari'a da alkur'ani a cikin rayuwarmu ta ɗaiɗaiku da rayuwarmu ta gidaje da rayuwarmu ta garuruwa da rayuwarmu na ƙasashe da kuma rayuwarmu na duniya domin ɗaukakanmu da darajarmu da izzanmu tana cikin alkur'ani idan an rike alkur'ani sai a samu ɗaukaka in an saki alkur'ani sai a samu ƙasƙanci. sannan abu na biyar yin kariya da alkur'ani kun ga ai lokacin da aka yi wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sihiri wani mutum ana kiransa labinu bin al-a'sam al-yahudi sai Allah ya sokar da falaki da nasi aka karya sihirin Daka ana nana Aisha ta ce duk sanda Annabi zai kwanta sallallahu alaihi wa sallama sai ya daga hannunsa ya karanta suratul qul huwallahu ahad da suratul falaq da suratul nas ya tofa a hannunsa ya shafe jikinsa ya haka haso sannan ya ce duk mutumin da zai kanta in ya karanta ayatul kursi Allah zai tsare shi daga sharrin shaytanu kun ga shi alqur'ani ana yin tahsinu da shi shine abu na biyar abu na shida alqur'ani ana yin magani da shi idan an wa mutum wani mugun abu ana amfani da alkur'ani a warware mugun abu kamar yadda ya tabbata a hadisin bukhari a kissar da wani babban sahabi ana kiransa abu sa'id al-khudri ya rawaito mana cewa sun sauka a wani gari suka nemi a basu abincin baki mutanen garin suka yi musu rowa sai kunama ta zo muƙeƙiya ta ciji mai garin ya suma mutanen garin suka rugo da gudu suka samu sahabbai a cikin ku akwai wanda yake da maganin kunama sai sahabin ya ce muna da shi amma ba za mu yi masa magani ba sai in za ku biya mu ya ce to ku yi din za mu biya ku ya ce to a kawo ruwa ya karanta suratul fatiha a cikin ruwan ya ce a ba mutumin aka ba mutumin ya sha aka watsa ma a jiki sai dafin kunama ya sake shi ya tashi kamar kunama bata cije shi ba suka kawo tumaki guda arba'in suka ba waɗannan sahabbai sai suka ce to ai mu taba gani annabi yayi wannan ba da haka sai an kora tumakin an je gaban annabi sallallahu alaihi wasallama hukuncin da ya da shi za yi amfani suka je gaban annabi sallallahu alaihi wasallama aka gaya masa yace wa ma a'lamaka anna haruqa idribu li bi sahamin wa ya sanar da kai cewa suratul fatiha ta waida ce dan haka ku raba waɗannan tumakin haddani haka idan magabata suka ce kamar yadda zo a cikin zadul ma'ad fi hadai khairul ibad cewa idan mutum yana jin an masa sihiri ko sihiri ya kama shi to ya samu ruwa mai tsafta ya karanta suratul baqara akan ruwan ya samu ganyen magarya tsaftatacce guda bakwai ya dandaka ya zuba a cikin ruwan da ya karanta suratul baqara din ya dinga shan wannan ruwan yana yin wanka da shi Allah yana karya wannan sihirin haka shak ibnu bas ya faɗa dan haka wannan mujarrab ne magabata suna amfani da wannan ko kuma zo a karanta mutum wasu surori ko ayoyi a cikin alkur'ani idan akwai sihiri a jikinsa ko akwai shaidanu da suke cutar da shi to Allah ta'ala in ya amshi wannan karatu sai ya karya wannan tsafin da sihirin sai ga mutum ya samu lafiya to wannan duka alkur'ani waɗannan abubuwan guda shida yake mana amfani da shi shine Allah ta'ala ce to ba za su yi la'akari da alkur'ani ba am ja'ahum ko kuma malam ya ati aba'ahum al-awwalin abinda bai zo ma iyayensu na farko bane ya zo musu shin annabi ya zo da wani sabon abu ma kuntu bid'an min ar-rusul wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum shi annabi sallallahu alaihi wasallam ai ɗaya ne daga cikin annabawa bil hasan ma shine na karshen su mafi darajar su mafi daukakar su ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin muhammadun rasulullah والذين معه أشداء على الكفار الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد da haka manzo ne daga cikin manzannin Allah irin kiran da annabu annabawa suka shi ba abin da yazo yake nan ba wani sabon abu yazo da shi ba ani ibudullaha malakum min ilahin gairu am lam ya'rifu rasulahu Allah yace ko kuma ba su san manzon su bane fahum lahu munkiruna suka kasance su a gare shi masu inkari ne shin ba su san manzon bane an aiko musu wanda ba su sani bane amsa shine istifham ne inkari hmm. ana musu inkari ne sun fa san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun san iyayensa sun san darajarsa a cikin su ya girma a cikin su ya tashi har suka yi masa lakabi da amintacce mai gaskiya ko lokacin da aka gina Ka'aba aka zo ana rikici akan wa zai dora hajarar aswad sai suka ce mun bar duk wanda ya shigo ta kofar can shi zai raba mana wannan rigimar sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo da annabi sallallahu alaihi wa alihi ya shigo sai suka ce ga aminu ya zo ga aminu ya zo ga aminu ya zo da ya zo sai ya shimfiɗa mayafinsa ya ɗauko hajarul aswad ya ɗora akan mayafin ya ce kowace kabila ta turo wakilinta ya kama gefe suka kakkama aka ɗaga aka wato ɗora sha inda yake kun ga wannan sun yadda da shi shi yasa lokacin da zai fara wa'azi ya ce musu idan na ce muku a bayan gari akwai wata rinduna za ta kawo muku hari za ku gaskata ni suka ce abu mu taɓa jarabta ka da ƙarya ba yace to ni manzo ne mai gargaɗi zuwa gare ku kun ga ashe sun san gaskiyarsa haka ma Abu Jahil ya yace wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam inna la nukazzibuka walakin nukazzibu ma ji'ta bi mu ba ma ƙaryata ka abinda ka zo da shi ne bamu yadda ba Allah subhanahu wa ta'ala ce am yaquluna bihi jinnatun ko ko suna cewa akwai akwai tabin ka tare da shi suna cewa yana da hauka kamar da suka ce ya ayyuhar ya ayyuhar rasul ma bi sahibukum min jinna Allah ya ce ma ku ba mahaukaci bane wan najm iza hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa ma bi sahibukum min jinna ma bi ma sahib ma bi sahibukum bi ma sahibukum bi majnun ma ku ba mahaukaci bane to wannan duka Allah yana kore hauka ga barin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tuhuma ce ta rashin adalci manzanni da suka fi kowa hankali suka fi kowa ilimi suka fi kowa daraja wai a kalle su a ce musu mahaukata don sun ji abu Allah ya ayu wallazinu zila alaihi zikiru innaka la majnun suka ce ya kai wanda aka saukan masa da ambato kai mahaukaci ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to shine Allah ta'ala ya kare shi yace nun wal qalami wama yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun ma bi sahibukum min jinna Allah ya ce wannan da yake tare da ku abokin ku nan babu hauka tare da shi to Allah ya ce ko suna faɗan wannan bal ja'ahum bil haqqi Allah ya ce bari dai ya zo musu ne da gaskiya wa aktharuhum lil haqqi karihuna mafi yawan su kuma masu kin gaskiya ne daga kin gaskiya kuwa sai bata walau ittaba ba alhaƙu. Allah ta'ala ya ce da za a ce gaskiya gaskiya anan an mata fassara guda uku an ce alhaƙu ana nufin Allah zalika bi anna Allah huwa al ko kuma Alƙur'ani, wa kazzaba bihi qaumuka wa huwa al mutanenka sun karyata tashi, shi kuma gaskiya ne ko ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa shahidu anna rasula haqqun duka waɗannan haqqun ne Allah haqqun ne Qur'ani haqqun ne musulunci haqqun ne qul jaa al haqqu wa zahaqa al batil inna al batila kana zahuqa al haqqu min rabbika فلا تكن من الممترين الحق من ربك فلا تكونن من الممترين to shine Allah yace da Allah zai bi ahawa'ahum san zuciyarsu a ce abinda suke so kuma a kansa Allah zai dinga saukar da aya in ka so abu sai Allah ya saukar da aya ce ayi abin da kake so la fasadatu samawati wal Allah ya da sammai da kasa sun baci wa man fihinna da ma duk abin da ke cikin su da ya baci tunda ai san zuciyar wani ma a halakar da duniyar ne yanzu wani talaka da talauci yawa talauci tayi da ya san kafan nan inda ake ajiye da zuwa zai dauka ya busa ko ya mutu yace to baka sani ba ma an huta to kaga wani fada za a tambaye shi kai zube kace so sai ce a kashe kowa a bamin duniya ne kadai shi kaga da za a bi san zuciyar mutane da da duniya ta ruguje gaba daya kowa abin da yake so za a yi masa ai ba addini kuma bal atainahum bi zikrihim Allah ya ce mun zo musu ne da zikirihim da ambatansu da ɗaukakansu alqur'ani ɗaukaka ne gare su domin da yaran su yake kuma su za su fara imani su samu ɗaukaka in sun bi shi fahum an zikrihim su kuma gabarin ambatan nan nasu ko ɗaukakan nan tasu mu'riduna masu bujirewa ne alqur'ani ɗaukaka ne a gare su fahum an zikrihim ranar alkiyama akan kun yi aiki da shi ko bai ba to Allah ta'ala yace أم تسألهم خرجا أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون الله سبحانه وتعالى أم تسألهم أم تسألهم خرجا ko ka tambaye su lada alharj asali kamar haraji ne a ce ga za a dinga koya ma kaza za ka dinga ba da kaza a ɗora maka wani nauyi to Allah ta'ala ya ce ko ka tambaye su harjan wato lada ne fa kharaju rabbika khairun ladan Allah mahaliccinka da zai baka shi yafi alheri wa huwa khairur raziqin shine mafi alherin masu arziki masu azurtawa Allah ta'ala shine mai arzikin sama da kasa da annabi yazo ai bai ce a bashi kuɗi ba qul la as'alukum alayhi ajran illa al mawaddata fil qurba kace ban tambaye ku lada ba face ku nuna kauna ga makusantana duk wanda yake kusa da annabi to ladan da zaka bashi in ma akwai wani lada to ka mutunta ka darajta ka ga girman duk mutumin da yake da kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke kusa da annabi kuma hawa biyar ne na farko danginsa waɗanda suka hada banul abbas ya'yan abbas abbas da ya'yansa da ali bin abi talib da ya'yansa da aqilu bin abi talib da ya'yansa da ja'far bin abi talib da ya'yansa waɗannan su ake kira ahlul baiti to duk waɗannan ƴaƴan sai to aqilu da shi waɗannan wajibi mutum ya kaunace su ya so su dan dangin annabi ne sallallahu alaihi wasallama da kusa na biyu su ne ƴaƴansa da ya haifa shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya haifi ƴaƴa guda bakwai mata guda hudu maza guda uku akwai ruqayya akwai zainab akwai ummu kulthum akwai fatima waɗannan ‘ya'ya guda hudu mata na annabi sallallahu alaihi wasallama duka ya aurar da su wannan ta auri abul as ibn rabi ita zainab ita kuma ruqayya ta auri usman bin affan bayan ta rasu ya aura masa ummu kulthum Ali bin Abi Talib kuma ya auri Fatima to waɗannan ƴaƴan na ƴaƴa mata na Annabi sallallahu alaihi wasallam guda hudu dole ne mutum ya ji yana kaunar su kuma yana son su kuma yana darajta su da kuma mazan guda uku sune Al-Qasim da Abdullahi al-Mulaqqab bi at-Tayyib at-Tahir da kuma wato cikon na ƙarshen dan autan su shine Ibrahim wanda ake kiransa Mu'azzam dan Mariyatul Qibtiyya wannan sune ƴaƴan Annabi sallallahu alaihi wajibi mutum ya so su ya girmama su sune hawa na biyu hawa na uku matan annabi sallallahu alaihi wa sallama su goma sha ɗayan nan wajibi ne mutum ya kaunaci matan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya barashta su kuma ya kudire a zuciyarsa a matsayin iyaye suke a gurinsa da ya taba mutuncin su ƙara ya taba mutuncin iyayen da suka haife shi don qur'ani ya zo nassi karara yace wa azwajuhu ummahatuhum babu wata mata a duniya da ba ita ta haife ka ba Allah yace babanka ce sai matar annabi yace wa azwajuhu ummahatuhum matan annabi iyaye suke ga muminai sannan na hudu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka yi imani da annabi suka ba annabi sallallahu alaihi wasallama cinsu da shansu shigarsu da fitarsu jihadinsu duk tare da annabi suka yi sallallahu alaihi wasallama har Allah ya saukar da aya yace laqad radiyallahu anil mu'minin hmm. muhammadur rasulullah wallazina ma'ahu ashiddau alal kuffari ruhamahu bainahum laqad taba Allahu alan nabi wal muhajirin wal ansar allazi nattaba'uhu fi sa'ati al usra was-sabiquna al awwaluna min al muhajirin wal ansar wallazina nattaba'uhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu to ya so ya mutunta su sannan hawa na biyar jikokin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka fito ta tsatsansa wanda suka fara da 'ya'yan Fatima guda biyar Fatima tana da 'ya'ya guda biyar akwai Hassan akwai Husaini akwai Muhsin akwai Zainab akwai Ummu Kulthum da kuma ragowar yayan da suka fito daga zuriyar Annabi kamar Umama yar Zainab 'yar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to duk rassansu gaba ɗaya sai mutum ya kaunace su ya je yana son su yana daga cikin imani idan mutum ya ji baya kaunar sahabban annabi ko baya kaunar ƴaƴan annabi ko baya kaunar matan annabi ko baya kaunar jikokin annabi sallallahu alaihi wasallama to bai yi imani da annabi ba sallallahu ta'ala alaihi wasallama to shine yace ma akwai wani lada wannan ya tambaye ku fa kharaju rabbika khairun wa huwa khairur raziqin Allah ce ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ganiyul hamid wa innaka Allah ya ce tabbas kai latad'uhum lalle kana kiransu ila siratin mustaqim zuwa ga tafarki madaidaici annabi sallallahu alaihi wasallam yana kiran mutane zuwa ga tafarki madaidaici wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kuma kai mai kana shiryawa zuwa ga tafarki madaidaici hidayatu bayanin irin hidaya din nan ta bayani sannan da muka ce ihdinas siratal mustaqim to bin manzon Allah shine siratal mustaqim sai Allah subhanahu wataala ce wa innal ladina la yu'minuna bil akhirati kuma lalle waɗanda ba su yi imani da ranar lahira ba an sirat gabarin wannan tafarki lanaki buna masu karkacewa ne waɗanda ba su imani da lahira ba suna karkacewa hanyar annabi sallallahu alaihi wasallama domin ban din manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alama ce ta imani da ranar lahira shi yasa ko da yaushe Allah sai ce in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dayfahu fal yukrim jarahu fal yakul khairan aw liyasmut kullun ana hada imani da Allah da ranar lahira na'am ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لنجوا لنجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون الله سبحانه وتعالى يتي ولو رحمناهم da za mu ji kansu wa kashafna ma min durrin kuma mu yaye musu abin da ke tare da su min durrin na cuta kamar yunwa da fatara da aka sauka wa mutanen maka a wancan lokaci Lalaju. Allah ya ce da sun ƙara zurfafawa fi ɗuguyanihim a cikin ɗagawarsu ya kuna suna dimuwa wato yaye musu bala'i ba shine magani ba da za a yaye musu bala'i ma da sun ci gaba da yin laifi walau walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakazibuna Allah yake da za a mai da su da sun aikata abin da aka hana su inna kashifun azabi qalila innakum aiduna Allah yake mu masu yaye azaba ne kadan amma ku masu komawa ne daga waɗannan kangararru ne Allah ya ce da za mu ji kansu mu yaye musu abin da ke tare da su na durrin abdurru Abdullah bin Abbas ya fassara shi da yunwar da ta sauka akan mutanen Makka da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu addu'a yace Allahumma a inni ala quraishin bisinina kasini yusuf Allah ka taimake ni akan Qurayshawa ka saukan musu da fari shekarun fari irin shekarun da aka yi na fari a lokacin Annabi Yusuf walaqad akhadnahum bil azabi Allah ya ce haƙiƙa mun danke su da azaba famastakanu li rabbihim amma ba su kankan da kai ba zuwa ga Allah ta'ala mahaliccinsu wa ma yatadarrauna kuma ba su yi tawalu ga Allah ta'ala sun yarda cewa su makankanta ne ba Allah ta'ala shine mawadaci bala'in ya sauka kamata ya atuba to amma da bala'in ya sauka Allah ya ce ba su kwantar da kai ba kuma ba su kankan da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala ba hatta idza fatahna alaihim baban Allah ya ce har zuwa lokacin da muka buɗe musu ƙofa za azabin shadidin ma'abociyar azaba mai tsanani to nan malamai sun yi fassara guda uku dangane ga wace kofa Allah yake nufi ya buɗe musu ma'abociyar azaba mai matsanani wasu malaman sun fassara ta da cewa kashe su da aka yi a yakin badar an kashe manyan su saba'in an kama manya saba'in wannan fassara abdullahi dan abbas fassara ta biyu kuma annahu al-ju'u allazi asabahum yunwan nan da Allah ta'ala ya sauka musu inji malam bukatin ko kuma babu min azabi jahannama fil akhirati wata ƙofa ce ta azabar jahannama za a bude musu rana alkiyama izaho Allah ce sai ga su fihi a cikin wannan kofa ta azaba mublisuna suna masu ɗauke hasu suna masu wato ainihin rashin magana sun shiga musibar da ba sa sa ran za a fitar da su na'am وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله واختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون الله سبحانه وتعالى سيقار بينا من الشيوى نيني كما يديك ما يميتا من أوسعوي إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين فسي الله تعالى وهو الذي أنشأ لكم السمع shine fa Allah ta'ala din nan da ya kirkiran muku da ji jin nan da kake ni'ima ce ta Allah kuma aya ce wa fi anfusikum afala tubsirun wal absara ya kuma kirkiran muku da gani mutum yana gani da idonsa wannan aya ce ta Allah wal afidata kuma ya kirkira muku zuciya wacce kuke tunani da ita kuke hangen nesa da ita kuke aunawa da ita qalilan ma tashkurun amma kadan ne kwarai kuke godiya dama shedan ya ce wala tajidu aktsarahum shakirina wa qalilun min ibadiyash shakur kadan ne a cikin bayina inji Allah suke gode mu wa huwa allazi zara'akum fil ardi shine kuma Allah ta'ala da ya shuka ku a cikin kasa ma'ana ya kirkire ku a cikin kasa zara'a yana nufin kirkira halitta da ansha'a da khalaqa da zara'a da bara'a duk ma'anarsu yana nufin kirkira abu daga babu to shine Allah ta'ala wanda ya shuka ku fil ardi a cikin ƙasa wato ya halicce ku asalin ku daga cikin ƙasa wa ilaihi tuhsharuna kuma gare shi ake tattara ku ranar alkiyama wa huwa allazi yuhyi wa yumitu kuma shine dai Allah ta'ala wanda shi yake rayawa shi kadai kuma shine yake kashewa shi kadai ba mu iya raya wani ba mu iya kashe shi sai Allah wa la ikhtilaful layli wan nahar sannan sabanin dare da rana lahu ya tabbata ga Allah wata rana ka ga dare ya fi tsawo wata rana ka ga wato rana ta fi tsawo wata ran ka ga sun yi daidai wata ran kuma ka ga duhun ya yi duhu sosai wata ran ka ga ranar ta yi haske sosai wannan sabanin da ake samu na lokaci zuwa lokaci to duka ya tabbata ga Allah shi kadai yake yin wannan ba wanda yake taya shi afala ta'qilun Allah ya ce zuba ku hankali ba ku gane cewa ba wanda ya cancanci abota mata gaskiya sai Allah hankali iri biyu ne al-aqalu aqalan matbu da masmu idan Allah ya ce la'allakum ta'qiluna dan ku yi hankali hankaltan lahira da sanin abin da ke ka na wuta da aljanna ai ba kowa yake da wannan hankalin ba hankali ko na ka gane lissafi in za a cuce ka ka gane in kai dauda kai wanka riga ka goge riga ka ka san ka tuka mota ka dawo wannan hankali ne da kafiri da musulmi suke da shi amma hankaltan me kake ciki ba mai wannan hankalin sai musulmi بل قالوا بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين الله سبحانه وتعالى بل قالوا سنشي مثل ما قال الأولون إرن أبند نفرقو سكفدا me na farko din suka faɗa ƙalu suka ce a iza mitina yanzu idan muka mutu ukunna turaban muka zama ƙasa wa izaman muka zamo ƙashi a inna lamabaqutun yanzu za a tashe mu wasu suna mamaki wai za a tashe su man yuhyi al-izama wa hiya ramim qul yuhyi allazi ansha'aha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin alim laqad na nahnu wa aba'una hadha min qablu suka ce lalle an mana alkawarin wannan mu da iyayenmu kafin zuwanka ana ta faɗa za a tashi za a tashi har yanzu ba mu ga an tashi ba hmm. in haza ai in din nan bi ma'ana ma suka ce ma haza ai wannan bai zamo ba illa asatirul awwalin face tatsuniyoyi ne na mutanen farko wai za a tashin ma tatsuniya ce ai arne shi arne yana arnancin sa قل الله يجيك جاي لمن الأرض قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يدير وهو يدير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسلمون تسحرون الله سبحانه وتعالى يا من زنس محمد صلى الله عليه وسلم أتنبيس da سنة توحيد الربوبية عند أكي da su توحيد الألوهية sun yadda cewa Allah ta'ala mun faridin ne bil khalqi wal mulki wat tadbir hmm. inda rigimar take a shi da bauta tauhidul uluhiyya ko kuma tauhidul ibada shine ifradullahi ta'ala bil ibadati hmm. bima yahtassu bihi min al ibada a kaɗaita Allah da ibada to sai ake kafa musu hujja da abinda suka yadda da shi don su yadda da wanda ba su yadda da shi ba Allah ta'ala ya ce kul ka ce musulman ardu wannan ƙasa ɗin tawaye mallakar waye wa man fiha da abin duka da yake ta mallakar waye in kuntum ta'lamuna in dai kuna da sani ku ba mu amsa sai ya kuluna Allah ya ce da sannu za su ce lillahi mallakar Allah ne komai da kowa kul afala tadhakkarun yanzu ba kwa yi tuntuntuni ba a cikin wannan kusancewa wanda ya mallaki komai shi ya cancanta a bautawa Allah ta'ala ce ga wata tambayar kul man rabbus samawati sab'i kace wane ne mahalicin sammai guda bakwai wa rabbul arshi azim kuma wane ne mahalicin al'arshi mai girma sai ya Allah ya ce da sannu za su ce lillahi wannan mallaka ce ta Allah kul to kace afala tattakuna. yanzu ba kwa ji tsoron Allah ba kun ga a can aka ce in kun afala tazakkarun nan aka ce kul afala tattakun saboda sai mutum ya yi tunani sannan yake jin tsoron Allah sai aka gabatar da tunani kafin takawa kun kuma ka tambaye su dai man biyadihi malakutu kulli shay'in wane ne wanda cikakken mulkin komai yake hannunsa tabarakallazi biyadihi almulku to kace cikakken mulki shine malakut wannan ta'un din ta mubalaga ce ma'ana waye yake da cikakken mulki na komai da kowa a hannunsa wa huwa yujiru shi yake ba da kariya ga mutane idan an fatattako ka sai ka zo wajen Allah ya baka kariya wala yujaru alaihi amma shin ya fatattake mutum ba a iya kare shi ga barin Allah akwai in Allah ya kore ka akwai inda zaka ka koya ba babu shi yasa wani ya zo ya ce malam ba ni shawara me ya kamata in yi yace abinda zaka yi shine in zaka safi Allah to kakka ci abincinsa sai ce ai ba zan iya ba sai na ci abinci ka ci abincin Allah kuma ka saɓe shi sai ce to in zaka in zaka sabi Allah kakka sabe shi a inda yake ganin ka sai ce ai ba inda zai shiga inda Allah bai ganni ba yace ka ci abincin Allah kuma inda Allah yake ganin ka zaka shi sai ce to in zaka saba Allah kar ka sabe shi a inda ya mallaka sai ce ai ko ina mallakar Allah ne yace ka ci abincinsa yana ganin ka a inda mai ya mallaka sai ce to in zaka saba Allah kar ka yadda ku haɗu da shi sai ce ai lalle sai na haɗu da shi yace to ya gama da kai ku shirya tun anan kai kokari ku shirya da Allah to shine yace ai yamna'u min as-su'i man sha'a shi yake kare wanda ya ga dama daga mummuna wala yumna'u minhu man arada da bi su'in wanda kuma Allah yake nufin sa da wani abu ba mai iya kare shi yuqalu ajartu fulanan ai hamaituhu wa ajartu alayhi ah hamaitu anhu to Allah ta'ala yace in kuntum ta'lamuna in dai kuna da sani to ku bada wannan amsa sayaquluna Allah yace da sanin za su ce lillahi wannan shi ma na Allah ne qul fa anna tusharun kace to ta kaka ake juyar da tunaninku ake sihirce ku ake yaudarar ku ake raba ku da Allah ai fa anna tusharun ibnu kutayba yace anna tukhdauna ta kaka ake wato yaudarar ku wa tusrafuna an haza ake kuma kore ku ga barin bin Allah da bauta masa shi kadai to nan za mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu a cikin ladansa wanda muka yi kuskure Allah ta'ala ya yafe mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk ta fito ne daga bangaren kurame inda ya dogo bayani ta fi malam ba mu jima da shiga addini ba mun dai shiga addini ne ta hanyar gayyatar da aka mana daga jihohi mu zuwa sauraron wannan wa'azi da kake da fadakarwa da kake shekara shekara shi ne Allah ya sa muka musulunta to jiya tafsirin ka mun ji kana kuma mun rayu mun kai shekara ashirin zuwa talatin to jiya tafsirin ka sai muka ji kana fassara tambayar wani jiya a kan shekaran ta daya ko shekaran ta daya da yin aure ba ta iya wanka ba har ka ce za su biya to ya kuma da yanzu muka shigo addinin shekarar wajen ishirin ko talatin shekara ne bambancin ku da su shi musulmi ne ya yi takaci ko kuma sai yanzu Allah ya shirye ku lokacin da Amr bin al-As ya musulunta sai yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba na hannunka ne maka mubaya'a da manzon Allah ya miko hannunsa sallallahu alaihi wasallam sai Amr bin al-As ya janye hannunsa sai annabi ya ce meye haka sai ce ina so in sa sharadi ya ce wani sharadi za ka sa ice a yafe min abin da ne a baya sai ya ce baka shina ba al islam ya jubbu ma qablahu musulunci yana wato kankare abin da ya gabata ma'ana abin da ya gabata na zunubinka in ka kyautata musulunci Allah subhanahu wa ta'ala zai yafe maka don haka bambancinku da ita ita musulma ce ta yi sakaci don haka ta ɗau nauyi ku kuma yanzu kuka musulunta don haka babu nauyin ramuwa a kanku Allah ya yafe muku muna fata kuma duk abin da ya wuce din Allah ba zai kama ku da shi ba to ragowar tambayoyi sai gobe sha Allah za a karasa saboda wata 'yan matsala da ake gyarawa akwai masu neman Allah jikan iyayensu waɗanda suka rasu Allah ya musu rahama akwai masu nema ƴaƴansu addu'a Allah ya shirye su akwai waɗanda suka shiga wani hali Allah ya yi musu akwai masu neman Allah ya hore musu hadda Qur'ani akwai masu neman cewa Allah ya ba su lafiya akwai masu neman aure da masu neman admission da masu interview da za su da masu jarabawa da dukkan mai bukatu na alheri da 'yan kasuwa Allah ya biya musu bukatunsu na alkhairi sannan gobe kamar yadda aka shina gobe insha Allah karfe tara za mu tafi garin Ashaka domin gabatar da wa'azi na addinin musulunci saboda haka kamar yadda aka yi a daure a dinga fita waɗannan wa'azuzzuka don suna daga cikin ayyuka na alkhairi da suke da muhimmanci a cikin watan ramadana Allah ya sa mu dace Allah ya mana muwafaka subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu